أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستهل بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar a sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijiran manzo sallallahu alaihi sallama daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na sha biyar ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wali allah ta'ala ya ji kanshi ya mishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tasirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma na ramadan wanda kuma idan yan uwa ba su manta ba wannan shine majalisunmu na goma sha hudu yayin da muke cikin tasirin wannan sura mai albarka suratul isra a yammacin jiya idan ba a manta ba mun fara tafsirin aya ta 34 a cikin wannan sura din wanda ba mu kai gama ta ba muka dakata kuma insha Allah ta'ala daga kanta za mu tsaya wala taqrabu mal al-yatim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa wala taqrabu malal yatimi kuma kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai fa kadai ta hanya wadda take mafi kyau hatta ya a ashudda har izuwa lokacin da zai manyanta ya mallaki hankalin kansa wa aufu bil ahad Allah ta'ala ya ce kuma ku cika alƙawari innal ahda kana anhu mas'ula domin lalle alƙawari ya kasance abin tambaya ne ranar alkiyama ubangiji subhanahu ta’ala ya mana bayani game da haƙƙin maraya abin da aka mutu aka ban masa na dukiya ko kadara Allah subhanahu ta’ala ya hana a ci masa wannan dukiya ɗin kamar yadda ajiya muka fara shimfida kan aya Allah subhanahu ta’ala ya sanya maraya lamarinsa ya kasance lamari wanda yake da girma kwarai da gaske lamarin da shari'a ta ba shi kulawa fiye da yadda ta ba wa ɗa mai uba kulawa saboda shi maraya yana buƙatar kulawa ta musamman ne domin wanda yake kula da shi ya rabu da shi maraya shine dukkanin wanda mahaifinsa ya mutu yana ƙarami kafin ya balaga sawa'un namiji ne ko mace duk wanda baban shi ya mutu yana ƙarami bai mallaki kan hankalin kansa ba wannan shine wanda ake nufi da maraya Allah subhanahu ta'ala ya yi wasici game da ainihin wato ‘yan uwan mahaifansu waɗanda za su riƙe su su ci gaba da kula da ɗawainiyarsu bayan mutuwar iyayensu duk abin da aka ban musu na dukiya abu ne wanda aka ban musu shi a matsayin amana za su kula da ɗawainiyar wannan marayan cinsa da shansa da tufafinsa da iliminsa da lafiyarsa ta hanya ɗaya kaɗai yake halatta kai amfani da dukiyar marayan in ya zama na kai ɗin ba ka da ƙarfin da za ka iya kula da mas'uliyarsa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman kana ganiyan falyastafin wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf duk wanda ya kasance mawadaci Allah ya ce to ya fi masa alkhairi ya kame kar ya taɓa wannan marayar dukiyarsa amma idan ya kasance mutum faƙiri ne talaka ne wanda yake mabukaci Allah ya ce to babu laifi zai iya cin wannan dukiyar amma bisa ga kyautatawa ma'ana ci wanda ba zai kasance na cutarwa ga dukiyar ba ci wanda ba zai kasance na cutarwa ga marayan da danne masa haƙƙi ba ina fata an fahimta to shi yasa malamai suka ce shine dalilin da Allah ta'ala ya sa ya ce ainihin wato wala taqrabu malal yatim sai ce illa billati hiya allati hiya ahsan din shine in ba za ka iya daukan nauyinsa ba saboda rauninka ko saboda rashin abin hannu to malamai suka ce wannan babu laifi mutum zai iya daukan wani abu daga cikin dukiyar maraya wajen daukan ɗawainiyarsa wajen ciyar da shi wajen shayar da shi wajen tufatar da shi wajen kula da iliminsa da ragowar abubuwan da suke da alaka da shi Allah subhanahu ta'ala ya bada umarni wannan za a iya ci amma ba ta hanyar cutarwa ba gwargwadon abin da ake bukata sahabban annabi sallallahu ta'ala wa alihi wa sun ɗauki sha'anin maraya a matsayin sha'ani wanda yake mai girma shi yasa a lokacin mahaifi sallallahu alaihi wa sallama zaka ga duk wanda yake riƙe da maraya to zaka shi cikin takura baya iya sakewa saboda tsoron kai ya shiga haƙƙin wannan maraya hatta abinci idan za a dafa shi wannan marayan ana dafa masa nasa daban ne a dafa na ragowar mutanen gida daban saboda gudun kada a cutar da shi har zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato yi magana akan yadda sahabbai suka shiga wannan damuwa din game da ainihin wato dukiyar marayu har ta kai ga suna tambayar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil yatama Wa in والإصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم هر إزواء الشيء Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka 'anil yatama kuma lallai sun kasance suna tambayar ka game da maraya yaya za su yi da dukiyarsa yaya za su yi da tsawainiyarsa shin za su ci gaba da yadda suke yi ne a dafa masa abincinsa daban a dafa na ragowar mutanen gida daban ko kuma a'a za a dinga haɗawa waje ɗaya a dafa a fitan masa da nasu yadda zai ishe shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ka'anil ya yatama lallai suna tambayar ka game da maraya an sha'anil yatama game da sha'anin maraya yaya za su yi da shi sai Allah ta'ala ya ce ƙulka gaya musu islahun lahum khair kyautatawa wannan marayan shine abin da ya fi musu alkhairi ba a so su cutar da shi ba a so su zalunce shi ba a so su danne masa haƙƙinsa amma idan ciyar da shi da kuma ciyar da ragowar mutanen gida yana zama wahala a gare ku kuna ganin za ku cakuɗa abincin marayan da naku to babu laifi wannan in kun yi hakan ɗan uwanku ne wa in tukhalituhum wa ikhwanikum wallahu ya'lamu al-mufsid min al-muslih ku sani lallai Allah ya san a cikin kusuwaye suwaye waɗanda za su kyautata ya kuma san a cikin ku waɗanda za su ainihin wato fasadi su yi barna daga in ka cakuɗa dukiyar maraya da taka don kyautatawa Allah ya sani haka kuma in ka cakuɗa dukiyar maraya da taka don ka cutar da shi ma Allah ya sani sai Allah ya ce "wa sha Allahu la'anatakum inda Allah ya ga dama sai ya tagajiyar da ku ya ta ba ku wahala yace komai za ku yi a yi wa maraya nasa daban yi na rabuwar mutane gida daban da safa in za a dama ko ka a dama wa maraya nasa daban a bashi in za a soya kuti a soya mai nasa daban a bashi sannan a yi na ragowar mutanen gida in za a yi abincin rana a yi masa nasa daban sannan a yi ragowar na mutanen gida in za a yi nadara a yi mai nasa daban sannan a yi ragowar na mutanen gida inda Allah ya ga dama sai ya sanya muku wannan sharadin to amma Allah subhanahu wata'ala sai ya dauke muku wannan tsananin aka ce kawai dai abin da ake bukata shine ku kula da haƙƙinsa kada ku cutar da shi Allah subhanahu wa ta'ala in kuka cutar da shi zai yi muku hisabi ranar alkiyama ina fata an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hatta ya buluga a shudda kuma ku riƙe masa dukiyarsa ku kulan masa da ita har izuwa lokacin da zai mallaki hankalin kansa lokacin da zai balaga hukunci ya hau kansa malamai suka ce a nan ma'anar hatta ya buluga a shudda ba wai Allah yana nufin kar ku ci dukiyan maraya har sai idan ya girma sannan ku ci bane ba a'a cewar da aka yi hatta ya buluga a shudda makura ce ake nuna muku na hanin cewa hanin an hana ku ci dukiya kwata-kwata har sai zuwa lokacin da zai balaga ya mallaki hankalin kansa in ya mallaki hankalin kansa kuma Allah ya ce ku ɗauki dukiyarsa ku bashi shi in ya ga dama ya ruwa wani abu ya ba kula ladan wahalar da kuka yi tasa da dukiyarsa wannan babu laifi za ku karɓa ku ci ya halatta a gare ku in bai karɓa ba in bai ba ku ba ya ba ku haƙuri ma'ana ya ba ku godiya ya ce to na gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar zumunci ya tattara dukiyarsa ya yi gaba wannan ma bai yi laifi a wajen Allah ba ina fata an fahimta da aka wajibi ne dukkan wanda aka bar wa maraya ya kula da dukiyar marayan kada ya cutar da shi kada ya ci dukiyarsa kada ya ɓarnatan masa da dukiyarsa har zuwa lokacin da zai mallaki hankalin kansa sai ya bashi ina fata an fahimta malamai suka ce babu laifi mutum yana iya juya masa wannan dukiyar idan mutum ɗan kasuwa ne yana da jari nasa na kansa ya ga cewa to a madadin na ajiye wannan dukiyar me zai hana na hada da tawa na dinga juyawa idan an samu riba na ware masa dukiyarsa na ware masa ribarsa ni ma na dauki tawa ribar ladan wahalar da nai malamai suka ce wannan babu laifi bisa ga sharadin cewa ba za ka cutar da shi ba ma'ana idan aka tashi kana da jarin ka na naira miliyan goma an bawa maraya naira miliyan biyar sai ka dauki wannan miliyan biyar din ka ƙara akan miliyan goma ka sai su zama naira miliyan goma sha biyar duk lokacin da aka tashi shekara ta zo ƙarshe za a yi lissafi za a ware miliyan biyar ɗin maraya a ware miliyan goman ka a ware abin da aka samu na riba abin da aka samu na riba sai a raba shi gida uku kaso ɗaya a bawa maraya kaso ɗaya a ɗauka kaso ɗaya a ƙara a jari ina fata an fahimta wasu daga cikin malamai suka ce a'a za a raba ne gida hudu kaso ɗaya a ɗora a ainihin wato a ba maraya kaso ɗaya a baka kaso ɗaya a ɗora a riba a kan ainihin wato uwar kuɗin kaso ɗaya kuma na don wahalar da ka sha na juya kuɗi ina fata an fahimta muhalli shahidi abin da ba a so shine kada a ciwa wannan marayar dukiyarsa ba tare da haƙƙi musulunci ya ba wa maraya kulawa kwarai da gaske ya ba da kulawa game da ainihin wato haƙƙinsa. Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda a cutar da shi ba, bai kuma yarda a ci dukiyarsa ba. dukkanin wanda yake cin dukiyar maraya da zalunci ko babu shakka wannan yana ciwa kansa wuta ne shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah yace lallai waɗanda suke cin dukiyar maraya da gangan da zalunci to su sani lallai suna cin wutar jahannama ne a cikin su kuma da sannu za mu shigar da su cikin wutar sa'ira haka duk abin da mutum ya ci na dukiyar maraya ba tare da wani haƙƙi ba ka ɗaukan masa dukiya ka ci wannan daidai yake da a baka garuwa shi na wutar jahannama ka cika kora da ainihin wato ruwa kaga ka ci wa kanka musiba ba za ka taɓa samun nutsuwa ba to haka dukiyar maraya in dai mutum ya ci ko da kuwa a ce a duniya mutum ya samu nutsuwa in ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ɗanɗana musibar wannan dukiyar da ya ci domin ba halaɗinsa ba ce ba ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya zaburar da al'umma tare da kwaɗaitar da ita muhimmancin riko da maraya muhimmancin kyautata wa maraya muhimmancin faranta wa maraya muhimmancin sa masa wato farin ciki da nishadi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin Sahal bin Sa'ad Allah ya kara mishi yadda hadisin da Imam bukhari ya rawaito ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ana wa kafilul yatimi ka haka za ko kuma ana wa kafilul yatimu fil jannati ka haka za manzo Allah ya ce da ni da wanda yake daukan maraya yake kula da dawainiyarsa yake kyautata masa yake taimaka masa manzo Allah ya ce kamar haka muke ranar tashin kiyama ma'ana ga manzon Allah ga ka ana so a nuna ma cewa kana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tare da cewa ba kai rayuwa da manzon Allah ba amma sai aka ce sanadiyar kyautata wa maraya da ɗaukar nauyinsa za ka kasance kusa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Aba Huraira Allah ya ƙara mishi yadda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ijtanibu sab'ul mawhiqat ku guji ko ku nisanci abubuwa guda bakwai waɗanda suke masu halakarwa ƙalu sai sahabbai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah wa mahunna. menene waɗannan abubuwa ɗin guda bakwai waɗanda suke halakar da mutum ƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ashirku billah abu na farko da yake halakar da mutum ya taɓar da shi ya janyo masa hasara da nadama da dana sani ranar alkiyama shine yin shirka hada Allah subhanahu wata'ala da wani ka yi wa wani irin nau'in ibadar da kake yi wa Allah subhanahu wata'ala manzo Allah ya ce wannan shine laifi na farko ko kuma zunubi na farko ko kuma aiki na farko da yake halakar da mutum ranar alkiyama abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wasahir da yin sihiri da yin tsafi da yin asiri duk abu ne ana cewa sihir. a larabce a hausa kuma a ce tsafi ko a ce asiri ina fata an fahimta a yi wani kulle-kulle wanda za a cutar da mutum da shi ko a kashe mutum ko a haukata mutum ko a ɗauke tunaninsa daga wani abu ko a yi amfani da wani tsidabar da surkulla wajen cutar da shi duk wannan shi ne abin da ake nufi da sihiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne abu na biyu da yake halakar da mutum abu na uku ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yace ainihin wato wa qatlun nafs allati harrama illa bil haqq da kuma kashe rai wadda Allah ya haramta kashewa ba tare da haƙƙi ba shine abin da muka karanta a jiya ma'ana kisan kai ka kashe mutum da ganganci ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da wani laifi ba manzo Allah ce shi ma wannan yana daga cikin zunu ainihin wato abubuwa bakwai da suke halakar da mutum shine abu na uku abu na ainihin wato hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa aklun riba da cin riba riba an san riba ai abin da yake shiga cikin kasuwanci yau da kullum akwai nau'ikan riba da yawa mafi sauki ko kuma mafi kusanci da mutane na riba shine interest da bankuna suke kara wa mutane akan dukiyoyinsu ka ajiye kuɗi a cikin akawuntinka na banki naira miliyan ɗaya bayan wata ɗaya wata biyu sai banki su ƙara maka wani abu akan wannan miliyan ɗayan wannan abin da za su ƙara maka shi ake kira interest riba ina fata an fahimta da yawan mu muna cin riba kenan eh? da yawan mu muna cin riba zai wuya kaga kwana biyu uku sati ɗaya wata ɗaya wata biyu banki ba su ma credit alert ba wanda za ka ga an ƙara ma wani kuɗi akan kuɗinka eh debitin wannan charges ne wahalar da suke yi maka ne akwai debitin da suke na transaction ko transaction fee akwai debitin da ake yi na bat akwai debitin da ake yi na sms akwai debitin da ake yi na electronic fee duk ba su bane babu da ake magana a kai eh akwai card maintenance duk wannan wahala ce suke yi maka ai transaction da suke yi ai da kudin su suke yi datan su ne ko eh a'a malam Yusuf babu inda zai zama maka halal suna amfana da kuɗinka ta ina wannan wani abu ne daban wannan wani abu ne daban ai su ma din yin da suke yi ai ba halal bane ba ka ajiye kuɗinka a banki a ce banki sun yi amfani da kuɗin sun juya ai ba halal bane ba haramun ne a ƙa'idar banki in aka ce wannan banki ne ƙa'ida ta musulunci yanzu idan ka ɗauki bankunanmu na musulunci kamar jaiz bank kamar taj bank kamar wani ɓangare na stalin bank su islamic bankin ya fi yawa a ciki in ka ɗauki jaiz islamic bank ne in ka ɗauki taj islamic bank ne in ka ɗauki stalin 30% islamic bank ne so yaya yanayin tsarin tafiya kasuwancinsu yake jaiz ba su fiye ɗaukan kuɗin mutum suna juyawa kamar yadda ragowar bankuna suke yi ba haka taj bank shi yasa a lokacin da za ka buɗe account in sun baka form na account za ka yi filin za ka ga aida akwai yanayi ka na account da akwai ainihin wato mudaraba ko me mudaraba yarjejeniya ce ta kasuwanci kuɗinka da za ka ajiye a ciki banki za su haɗa da nasu za su dinga juyawa amma ta hanyar halal wadda shari'a ta yadda da ita suna bankin musulunci idan aka juya banki yana da kaso biyu bisa uku kai kana da kaso ɗaya an fahimta shi sa wanda yake da account na Jaiz wanda mubaraba ka ga ana ba shi ribar abin da ake juyawa shi sa bankin Jaiz idan ka je neman loan ba za su ɗauki kuɗi su ka kai tsaye ba sai dai ka sanje ka me kake bukata gida nake bukata mota nake bukata za su ce to ka je ka nemo gida irin wanda kake so in ka je ka nemo gida irin wanda kake so za a yi cinikin wannan gidan nawa ake siyar da wannan gidan ja'iz za su siyi gidan za su baka gidan su kuma za su biya kuɗin gidan in ka ga dama ka rike gidan in ka ga dama ka siyar da gidan su dai bashin gida suka baka in ka tashi kuɗin gida za ka mayar musu in an sai gida naira miliyan goma za su ce to shi kenan a naira miliyan goma da muka bayar aka sai gida ka kara mana riban naira dubu ɗari biyar a tsawon shekara guda sai ka ba su naira miliyan goma da dubu ɗari biyar wannan da akwai cutarwa babu cutarwa inda a ce kun yi yarjejeniya da ja'iz a akan cewa sun baka ba wai talla nake musu ba <laughs> misali nake barwa saboda shi na sani kuma shi ne namu kusan tsarin su ɗaya da Taj Bank inda a ce za ka karɓi bashin gida a wajen jaiz ko a wajen tajiban gida na naira miliyan goma bisa yarjejeniyar za ka mayan musu da 10.5 miliyan a shekara ɗaya shekara ɗaya ta cika ba ka mayan musu ba zuwa za ka yi ka ba su uzuri dalili kaza da kaza ya sa iya mayar da wannan kuɗin ba za su ƙara maka lokaci ne kuma ba za ka ƙara musu kuma naira ɗaya akan ɗari biyar ɗin nan ba amma ragowar bankuna idan ta karɓi loan kullum interest a ruwa yake ƙaruwa yake in a shekara za su ƙara maka interest na ɗari ka wuce wannan shekarar ƙaruwa zai ɗari biyar ɗin nan ta kai miliyan biyar in ba ke wasa ba aga wannan ya zama ruwa haramun ne ina fata an fahimta to ya aka yi abin da bankunan musulunci suke ɗorawa ya zama ba ruwa ba abin da raguwar bankuna suke ɗorawa ya zama ruwa dalili shine bankunan musulunci tun kafin su taba ka da yardarka suka taba lokacin da zaka ba su za ka buɗe akawun ka amince a cikin fam ragowar bankuna kuma babu wannan yarjejeniya kuma in suka ɗauki kuɗin da ja'iz za su yi amfani da shi ne ko taj bank ko sterling a cikin abin da addini ya yarda da kasuwancinsa amma ragowar bankuna na ragowar mu na yau da kullum irin su test bank irin su eco irin su access irin su da ragowar su in na zo da niyyar a bani lon na kuɗi zan yi safarar shanu da tumaki da awaki lokacin babbar sallah haka Emmanuel ko Christopher zai zo lokacin Christmas ya karɓi aron kuɗi da ya safarar aladu da sirayi a jaya bikin aranci da shi. Ina fata an fahimta. Yadda a matsayina na manomi zan je na karɓi lon na harkar noma na noma shinkafa ko masara wadda zan ci na siyar haka kirista ko kafiri zai je ya karɓi lon ɗin kuɗi ya noma jawar da zai je ya sayar a kamfanin giya a biya kaga akwai cakuɗuwa tsakanin abin da yake na halal da abin da yake na haram sai musulunci ya ce to zai yarda da wannan ba ina fata an fahimta wannan shine riba ko kuma ribar da ke shiga cikin kasuwancin mu yau zan je na saro wannan wayar akan kuɗi naira dubu casa'in misali an fahimta in na tsaro ta akan naira dubu casa'in sai na zo na kasa ta a tebur ɗina na siyar da waya sai na sa mata price akan naira dubu ɗari ana ganewa na siyo dubu casa'in na zo na kasa na ce dubu ɗari sai malam muhammad ya zo ya ɗauki wayan nan ya ce malam wannan wayar ina so nawa za ka siyan min sai na ce to malam muhammad wannan wayar sai da kai ne ka ba da naira dubu ɗari ina fata an fahimta haka dama ne mata kuɗi sai ce ai dubu ɗari ya yi yawa malam a ɗan rage min wani abu idan na tashi sai na ce wallahi ko ni a naira dubu casa'in da biyar rasiyo ta an fahimta ko na rantse ko ban rantse ba na ce to ai ko ni naira dubu casa'in da biyar na siyo ta bayan nawa na siyo casa'in amma yanzu na ce ko ni a casa'in da biyar kake a waje na biyar ɗin da na ɗora kawai shi ne abin da na samu sai ce to babu laifi Allah ya sa albarka ga naira dubu ɗari sai karɓi waya nawa na samu akan wannan waya naira dubu goma wannan dubu goma riba ce ba riba ba saboda duka saboda ne na yi ƙarya a kan abin da na siya wa ya tamke ka ka siya da Allah muna yin wannan a kasuwanci ko ba ma yi to wannan riba ce riba ce riba ce riba ce in ka ci wannan naira dubu goma ka ta haram ka ci riba amma yau na siyo wannan wayan naira dubu casa'in na zo na kasa ta tebur ɗina muhammad ya zo zai siya ya ɗau waya ya duba ya ce ina son wayan nan nawa na ce wayan nan naira dubu ɗari da hamsin zan siyar da ita ya ce dubu ɗari da hamsin ya yi tsada ka ɗan rage min wani abu na ce na siyar maka naira dubu ɗari da arba'in da biyar na cire maka naira ɗari biyar ko na cire maka naira dubu biyar an fahimta ya ce na siya ya ɗauko naira dubu ɗari da arba'in ya bani ni kuma na sai waya naira dubu casa'in na siyar dubu ɗari da arba'in riban nawa na samu riban naira dubu hamsin da biyar ko hamsin da biyar ko sittin da biyar hamsin da biyar eh hamsin da biyar ko to wannan na ce riba ba riba na ci ba sai dai a ce na tsawwala a wajen cin riba ana gane bambancin ko nawa ka dora akan yadda ka sai abu in dai baka yi ƙarya akan yadda ka tsaro ba riba ce sai dai a ce ka tsawwala amma na siyo naira dubu casa'in na zo na kasa na siyar naira dubu casa'in da biyar ko na siyar naira dubu ɗari wannan normal ne ina fata an fahimta da haka wannan riba ce su da haka akwai nau'ika na riba suna nan da yawa wanda ba mu mujal matakin da zamu magana akan su bane ba misali ne kawai muka baya manzo Allah ya ce wa aklu riba yana daga cikin abubuwan da suke halakarwa da akwai cin riba manzo Allah ya ce wa akla malal yatim da kuma cin dukiyan maraya wanda iyayensa suka mutu suka ban masa ka kula masa da ita sai ka ci manzo Allah ya ce wa tawalla yawmaz zahfi da kuma guduwa a ranar yaki ana yaki musiba tayi musiba ka arce ka duya a guje ka gudu gida ka kulle kofa wannan malamai suka ce shi ma manzo Allah ya ce yana daga cikin manya-manyan zunubai waɗanda suke halakarwa kenan baya halatta kwata-kwata a gudu a lokacin yaki Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitu fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun in kuka haɗu da makiya abokan gaba ku tabbatu ku ambaci Allah amma kar ku juya يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زهفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة wanda aka yadda ya gudu shine wanda zai gudu ya je ya haɗu da wata tawagar wata rinjinar ko kuma wanda zai gudu ya koma bayan jagora to idan ba ɗayan biyun nan ba duk wanda ya gudu a wajen laifi yaƙi yayi ne yayi kabira min kaba'irud malamai suka ce ko da kuwa a ce rundunar kafiran nan sun ninka ku su ɗari bai halarta ku gudu ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a Allah da ya tashi ya ce in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfaini ko wa in yakun menene ayar ya ayyuhan nabiyyu harbil mu'minina 'ala al-qital in yakun minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'ataini wa in yakum minkum alfan yaghlibu alfayn min alladhina kafaru haka ne yakar yaghlibuna alfaini bi idhnillah in kuna da mutum ashirin za su iya kashe mutum ɗari biyu in kuna da mutum dubu za su iya kashe mutum dubu biyu da izinin Allah din mutum ɗaya zai ne zai ɗauki mutum biyu ina fata an fahimta A'a din mutum ɗaya zai ɗauki mutum nawa mutum goma eh yawa in yakun minkum 20 sabiruna yaglibu mi'atayn in kuna da mutum 20 masu haƙuri za su kashe mutum 200 duk mutum ke zai ja mutum nawa mutum goma haka ne duk mutum ke zai ja mutum goma eh haka yake ko daga baya sai Allah ya sassauta ya ce al'ana kaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum da'afa yanzu Allah ya rangwanta muku domin ya san a cikin ku akwai rauna da in yakun minkum atun yaglibu ataini in kuna da mutum ɗari za su iya rinjayar mutum ɗari biyu duk mutum ɗaya ya kashe mutum biyu to sai malamai suka ce duk yadda arna za su fi ku yawa in dai bai kai adadin da za a ce mutum ɗaya zai ja daga da mutum goma ba bai halatta ku gudu ba amma in yawansu ya kai adadin yadda duk mutum ɗaya zai ja daga da mutum goma shi kadai a nan ya halatta a gudu shi ya sa a ɗaya daga cikin yaƙoƙin khalid bin walid allah ya mishi rahama a namanta sunan yaƙin yaƙin da manzasa ma ya tura wasu manyan sahabbai abdullahi bin rawaha a matsayin kwamanda in an kashe shi zaidu bin harisa in an kashe shi jafar bin abi tsalif jafar bin abi tsalif in an kashe shi zaidu bin harisa in an kashe shi abdullahi bin rawaha wani yaƙi ne mu'uta ko yaƙin mu'uta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya komandoji guda uku yace alqaidul ula Kwamanda na farko shine Ja'far bin Abi Talib yayin sayyidina Ali Allah ya tsara musu yadda manzo Allah yace in usiba in an kashe shi fa Zaid bin Harisa? to wanda zai zama komanda shine zaidu dan Harisa. manzo Allah ya ce fa in usiba in an kashe shi fa Abdullahi bin Rawaha to na uku shine Abdullahi bin Rawaha kaga manzo Allah kamar Allah ya nuna masa cewa duk fa za su samu shahada ne da haka shi yasa manzo Allah bai taba yin haka ba sai a wannan yaki kawai qa'id sai yake sawa wani kai ne komanda a tafi da izinin Allah to amma wannan karan saboda girman waɗanda za a tinkara da yawan su manzon Allah sai ya sa komandoji guda uku aka zo ana can ana yin yakin manzon Allah yana Madina Allah ya buɗe masa abin da yake faruwa kamar majigi yana gani Asa Allah ya ne wasu habbai commentary suna zaune yana ba su labarin abin da yake faruwa a tafiyar wajen wata guda ana can ana kasa ce, zuwa can manzon Allah ya ce an kashe Ja'far bin Abi Talib amma yanzu Zaid bin Harisa ya karɓi tuta aka ci gaba da gabzawa karkashin jagorancin Zaid bin Harisa zuwa can manzan Allah ya ce an kashe zaidu abdullahi ɗan rawaha ya karɓi tuta yana zaune a madina sallallahu alaihi wasallam aka ci gaba da gabzawa ana yi ana yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce an kashe abdullahi bin rawaha sai manzan Allah ya shiru ya sofi da kansa babu ragowar kwamanda da haka yanzu abin da ya rage a cikin rundunar musulmai duk wanda yake jin cewa ya kai ya ɗauki tuta saboda haka kawai ana kashe abdullahi ɗan rawaha tutar musulunci ta tafi za ta faɗi khalid bin walid ya tsalle ya riga tutar zuwa ƙasa ya riƙe ta bai bari ta faɗi ba manzo Allah ya ɗago yana murmushi Ya yace ha sayfun min Ya yace wata takobi daga cikin takubban Allah ta rike tutar Allah fa huwa Khalid bin Walid daga wannan lokacin ya samu sunan Saifullah takobin Allah to a wannan yakin da aka gabza aka gamza aka gamza Khalid a matsayinsa na ƙwararre a wajen yaƙi kuma jarumi wanda ya san makida ya san duk wata ƙofar rago sai ya lissafa yaga in aka ci gaba da yin wannan yakin a haka to za a ƙarar da kowa babu wanda zai koma madina da haka akwai buƙatar a zo da wani strategy wanda za a canza tsarin yaƙin in ma dai a samu nasara ko a nemi makoma so da aka sai Khalid ya yi wani tsari ya mayar da yakin ya koma sahu-sahu bisa sharaɗin sahun farko na gaba in suka gabza suka gabza suka fara jigata to kawai su buɗe haka in suka buɗe waɗanda ke bayan su sai su yi gaba an fahimta su kuma sai su yi bayan su koma can farko in suka koma farko ba wai hutawa za su yi ba a sha birnin madina ina fata an fahimta a haka ya dinga rara kerin dinasta, yana rara kerin dinasta, yana mayar da su madina kafin ka ce me wannan daga lokacin da ya kafi tuta ba kara kashe musulmi ko guda ɗaya ba ragowar sahun ɗaya da suke ragowa su masu tafiya ne cikin duhun dare so kuma garin madina kaga wannan sun guri ne saboda me an ninka su an ninka su an ninka su kuma an lissafa an ga babu mafita da haka malamai suka ce in shugaba ya lissafa ya ga babu mafita to babu laifi ana iya yin hikima da dabara a sulare gaba baki ɗaya hudu. tun daga wannan lokacin da Khalid ya zama komanda manzon Allah bai sauke shi ba har ya bar duniya kuma ba tare cin sa a yaki ba sai lokacin Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yadda ya sauke shi daga matsayin ainihin wato komanda a lokacin akai wa Umar cha me yasa zaka sauke shi yace ku yi hakuri ba wata gaba ce ko kullalliya tsakanina da Khalid ba yace mutane sun fara ganin Khalid shi yake ba mu nasara suna ganin in ba Khalid ba za mu iya tabuka komai ba yace so nake na kawo musu da wannan tunanin shi yasa ne Stephen ya shiga ina fata an fahimta to amma duk da haka duk da irin wannan gwagwarmayar ta kane da gwanin cewarsa da jarumtarsa Allah bai bashi shahada ba a gida ya mutu a kwance akan gado shi yasa lokacin da zai mutu sai ya fashe da kuka yake cewa babu wata kofar rago da Khalid bai fita bai shiga ya kulle ba duk inda ka ɗora hannunka a jikin kari za ka ɗora ne ko akan suka da mashi ko yankan takobi ko har da kibiya ya ce duk inda ka ɗora hannu a jikina a kan abin da za ka ɗora kenan ya ce tir da matsorata waɗanda tsoro yake hana su fita filin daga ya ce mazaje suna can suna gazzawa wasu sun samu shahada ya ce amma abin takarci yau ga kari a kwance kan gada zai mutu kamar tsofar raƙumi to wannan ya rage masa darajarsa ya rage masa ba ita shahada Allah yana ba da ita ne ga wanda ya ga dama ba kowa ne yake samun shahada ba wani sai kaga abin da ya bai taka kana ya karya ba amma sai a bashi shahada wani kuma yayi abin ayaba abin da tarihi ba zai manta da shi ba kuma ba za a bashi shahada ba manzo Allah ya ce wa qadhaful muhsanatil mu'minatul ghafilat abu na bakwai shine yi wa mata kamammu mata mutanen kirki kazafi Masu Allah ce duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke halakar da mutum su jefa shi ainihin wato cikin nadama da dana sani. Don haka, muhalli shahid a cikin wannan hadisi shine aklu malal yatim shin dukiyar maraya Allah ya hana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya hana Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato hana cin dukiyar maraya ne saboda rauninsa yana da rauni ba shi da ƙwarin da zai iya kula da kansa da kansa ba shi da ƙwarin da zai iya kula da dukiyarsa da aka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato hana ame a ci dukiyarsa kuma Allah ya umarni da a ba shi ainihin wato kulawa kulawa wadda take ainihin wato mai girma malamai suka ce yana daga cikin hikimar da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da kula da dukiyan maraya ya kuma hana zalintarsa shi ne don ya taso da tausayi da jinkan waɗanda suke rike da shi. Dukkanin marayan da ya taso ana kula da shi, ana kyautata masa, ana faranta masa, zai taso da ƙauna da soyayya waɗanda suke tare da shi. haka kuma duk marayan da ya taso ana cutar da shi ana musguna masa ana zaluntarsa suka ce to zai tashi da gaba da kiyayya waɗanda suke tare da shi saboda suna so kasa suna zaluntarsa ko ya girma zai ce bari in kyautata wa waɗannan saboda suna ƙaunata ni ma sun kyautata min lokacin da nake buƙatar taimako haka in an zalunce shi zai ce ba abin da zan tsina musu sai dai ni ma in cutar da su kamar yadda suka cutar da ni ina karami malamai suka ce dan a kawar da wannan a samar da wancan shi sa Allah subhanahu ya yace ainihin wato a kula da dukiyar ainihin wato maraya Allah subhanahu ya ce wa aufu bil ahad kuma ku cika alƙawari alƙawari shine dukkanin wata yarjejeniya da kuka kulla tsakaninku da wani bayan yarjejeniyar da kuka kulla tsakaninku da Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wa ta'ala akwai alkawari tsakaninsa da mutane. Alam ahid ilaikum ya bani Adama Allah ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim. Allah ce shin ba mu yi alkawari da ku ba ya ku ƴaƴan Adam akan cewa ba za ku bauta wa shaiɗan ba domin ya kasance maki ne a gare ku mabayyani ba mu yi alkawari da ku akan cewa ku bauta mun ba wannan shine tafarki madaidaici daka alkawari na farko tsakaninka da Allah shine amanar da ka ɗaukan wa Allah na bauta masa shi shi kaɗai da bin dokokinsa da tsayuwa akan abin da Allah ya hana ka yasa Allah ya ce inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insana innahu kana zaluman jahula daka wannan shine alkawari na farko da Allah ya ce ku cika kun yi alkawari za ku bauta wa Allah to ku bauta masa kun yi alkawari za ku bi umarnin Allah ku bi umarninsa kun yi alkawari za ku hannu da abin da Allah ya hane ku to ku hannu da abin da Allah ya hane ku ina fata an fahimta wannan shine alkawari na farko alkawari na biyu al'ahdu allati bainakum wa bainan nas shine alkawarin da ke tsakaninku da mutane kun yi alkawari da waɗannan alkawari na yarjejeniyar zaman lafiya na tsagaita wutar yaƙi kamar yadda manzon Allah ya da ƙabilu da dama za a zo a zauna cewa tsakaninmu da kai daga yanzu mu yarjejeniya ta zaman lafiya babu yaƙi a tsakaninmu babu cin mutuncin juna babu zagin juna ba za mu taimaka a yaƙe ka ba ba za ka taimaka a yaƙe mu ba in aka ɗaura wannan alkawarin Allah ta'ala ya ce ku cika shi ko alkawari na kasuwanci cewa za mu kasuwanci da ni da kai tsawon shekara biyar za ka kawo jarin naira miliyan kaza zan kawo jarin naira miliyan kaza bisa ga yarjejeniyar duk shekara za mu zauna a yi lissafi nawa muka zuba nawa muka samu riba sai a raba 50-50 in an yi irin wannan alkawarin Allah ya ce a cika ina fata an fahimta da haka duk wani alkawari wanda kuka yi ku Allah ya ce wa auku bil ahad ku cika shi domin me innal ahda kana anhu mas'ula domin inda an innal ahda kana mas'ula domin shi alkawari ya kasance mai abin tambaya ne ina ga kamar da ko da su zura innal ahda kana anhu mas'ula ko eh amma ba anan ba <laughs> ina fata an fahimta da haka Allah ta'ala ya ce za a tambaye ku game da alkawari ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ku wadanda kuka ba da gaskiya ku cika alkawarrukan ku al uqud al ahad kenan ma aqadan nasu bainakum abin da mutane suka kulla na yarjejeniya a tsakaninsu imma bil yamin wa in ma bil kitaba ko dai ta hanyar rantsuwa ta hanyar rubutu a rubuta yarjejeniya agreement cewa ni wane wane mun yi alkawari na yarjejeniya da wane wane akan cewa za mu yi ta'awun taimakekeniya wajen yin kaza da kaza da kaza zuwa lokaci kaza ina fata an fahimta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za a yi amfani da ainihin wato wannan domin Allah zai tambayi kowa ranar al'iyama. Alƙawarin da kai tsakaninka da Allah ka cika Alƙawarin da kai tsakaninka da wani rana kaza ga watan kaza a lokaci za ka cika Alƙawarin kuɗi da kuke da wani kace kai mai alƙawari ka ba bashi kuɗi lokaci za ka cika ka bashi alkawari na wani da kai cewa za ka riƙe masa sirrin da ya gaya ma ka riƙe sirrin ka cika alƙawarin? duk wani abu da aka yarjejeniya za ka kula da shi wallahi sai Allah ya tambaye ka ranar alƙiyama. shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya yabi bayinsa waɗanda suke cika alkawari Allah ya ce allazina yufuna bi allazina yufuna bi ahdillahi idza ahadtum yace su ne allazina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-mithaq Allah ya ce bayin Allah muminai sune waɗanda suke cika alƙawurran Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba sa warware dukkanin wani alkawari da suka yi tsakaninsu da Allah ko kuma suka yi alkawari tsakaninsu da mutane duk abin da aka yi alkawari da shi suna cikawa ba sa saba wannan alkawarin ainihin wato da aka faɗa da suka kulla sai sa Allah ya ce wal mufuna bi ahdihim idza ahadu والصابرون والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله يتشي والموفون بأهدهم إذا عاهدوا su ne dai bayi nazar waɗanda suke cika alƙawurransu a lokacin da suka ƙulla alƙawari wasabiri na filba'asa'i wa barra masu yin haƙuri a lokacin tsanani da lokacin matsi aka ne ko wasabiri na filba'asa'i wa barra'i wa hinal ba'as suna yin haƙuri a lokacin tsanani suna yin haƙuri a lokacin da Allah ya jarrabe su da wata cuta kuma suna yin haƙuri a lokacin da suke halin yaƙi al shine tsanani matsi ƙuncin rayuwa abdarra rashin lafiya da Allah zai jarrabu bawa da ita shinal ba'as lokacin yaki haka Abdullahi dan ya fasa aya da haka Allah subhanahu wata'ala ya ce ulaiikal ladina Sadaku, lallai waɗannan su ne masu imani na gaskiya waɗanda su gaggata Allah a cikin ayyukansu da imaninsu wa ula'ika humul mustaquna kuma su ne waɗanda suke masu jin tsoron Allah wa autul kaila wal idza kiltum wa autul kaila ila kiltum wa zinu bil qisati mustaqim ذلك خير وأحسن تأويلا الله سبحانه وتعالى يتي وأوفوا الكيل إذا كلتم kuma ku cika mudu a lokacin da za ku yi awo wazinu bil qistasil mustaqim kuma lokacin da awon ku ya kasance na da nauyi ne za ku yi amfani da sikeli Allah ya ce to ku yi amfani da sikeli wanda yake lafiyayye wanda yake cikakke zalika khairun wannan shine abin da yafi muku alkhairi a rayuwarku ta duniya da lahira wa ahsanu ta'wila kuma shine mafi kyawun makoma da za ku samu ranar tashin alkiyama bayan Allah subhanahu wata'ala yayi mana wasiyoyin da ya mana a baya sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya ci gaba da mana wasici a cikin abin da yake da alaka da mu'amalar mu yau da kullum abin da yake da alaka da kasuwanci musamman abin da ake siyar da shi ake amfani da ainihin wato mudu wajen auna shi ko abin da ake amfani da sikeli wajen auna nauyinsa kafin a siyar da shi akwai abubuwan da in aka tashi siyar da su ana siyar da su ne mudu-mudu ko ana auna su ne da wani ma'auni ko buhu ko gwangwani ina fata an fahimta kaga duk wannan awo ne ake yi na adadin mudu kaza shi yake bayar da kaza an riga an sani to sai Allah ta'ala ya ce wa auful kaila idza kaltum alkail mudu kenan ina fata an fahimta alkail anan yazo da ma'anar mudu haka kuma alkail yana zuwa da ma'anar me fata ke matafiya amma in ya zama na bilha an fahimta bilha alkhail yan kuma alkailu bil kalmomin suna da kamanceceniya da juna ina fata an fahimta da haka duk lokacin da za ku auna wani abu na siyarwa Allah ya ce ku cika abin awanku Allah ya yi mummunan tanadi ga waɗanda suke sauye mudu ya ce Wai lil mutaffifin bone tsananin azaba ya tabbata ga masu sauye mudu allazina idza talu ala an-nas yastawfun waɗanda in za su auna wa mutane sai su tauye wa idza kaluhum aw wazanuhum amma in su za a auna wa ko su za a gwada wa nauyi za su tsaya tsayin da sai an cika musu ba za su bari a tauye musu ba Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun shin waɗannan ba sa tsammanin akwai ranar da Allah zai tayar da su li yawmin azim a cikin wata rana wadda take mai girma tauye mudu abu ne wanda yau ya zama ruwan dare a bara a karatunmu mun yi magana fasafacin irin wannan wa auful khaila wal mizana bil la wala tabkhasu an-nas ashiya'ahum ko cikin surar da ta gabata mun yi magana akan me ake nufi da alkhail shine har a wajen misali muna bayar da misali aka ce mana alafai ana da mudu guda uku akwai mudu na wanda in mutum zai je ya siyo mudinsa daban in za a siya a wajensa mudinsa daban in wanda zai siya ma na gida ne mudinsa daban ina fata an fahimta malam sala haka ne ko an gara mai nake nufi ko da yake kun sani ai <laughs> na ga irin awon da ake yi a kasuwa a lokutan da muke shiga siyan kayan abincin marayu za ka ga wasu su sana'a su kenan awo za ka su da kwanukansu suna zaga kasuwa in za ka sai abu sai a nemo su sai su zo su auna ma duk wani mai siyarwa akwai mahaɗincin mai sa da ya sani na kusa da shi shi zai nemo shi zai auna masa na gani za ka ga na farko kwanan baya cika na biyu rabin hannunsa yana cikin kwana haka ake awa an gane rabin hannunsa ya cike wani bangare na kwanan sannan kawai kwasowa haka yake yi ba maganar a cika ya cika kaga wannan at-taqsif ne tauye mudu ne in zaka siya haka za a yi sai dai in ka taho da mai awanka in ka taho da mai awon naka ma kuma kila ku yi rikici da mai siyarwa ya ce bai yadda da sa ba ko bai yadda da kwanan da zai auna ba shi yasa zaka ga wasu garuruwa nan ma suna da wannan tsarin na sani gina bin su akai ka'ida za ka ga wasu kasuwannin da akwai mudin da da shi aka yadda a yi kasuwanci da shi aka yadda a yi awo eh eh mudin gwamnati gwamnati ita za ta ba da mudin ta ce ga wanda za a yi amfani da shi wasu kasuwannin na ƙauye suna yin wannan lokacin talba ko lokacin bago fa ka Allah ta'ala ya ce wa auful kaila idza kiltum in za ku yi awo ku cika ma'auni wazinu bil qisas al mustaqim kuma ku auna abin da yake na nauyi ne da ma'auni wanda yake kayayye al qisas asali kalmar rumi rumiya ce ba larabci bane ba an fahimta shi yasa malaman tafsiri suke cewa kalmar qisas da Allah ya amfani da ita ce wazinu bil qisas al mustaqim suna daga cikin kalmomin da ake kiransu rumi mu'arrab rumi mu'arrab ma'ana wata kalma ce asali ta rumawa ce larabawa suka aro suke amfani da ita kasantuwar kalmar ta riga ta zama yar a wajen larabawa sun saba da ita har asalin abin awansu yana nema ya ɓata sai Allah ya musu amfani da ita a wajen magana don su fi ganewa cewa in za ku yi awo da ma'auni ku cika abin awo in za ku yi awo da sikeli ku cika abin awo Allah ya ce zalika khairul lakum wannan shi ya fiye muku alkhairi za ku ci abin da yake na halal a dukiyarku na riba ba za ku ci abin da yake na haram ba kuma sannan za ku samu kyakkyawar makoma ranar alkiyama ba za ku shiga cikin waɗanda Allah yawa alƙawarin azaba na sauye mudu ba wannan shine tarjamar ayar bayanin ta take take sai ya mutum gobe idan Allah ta'ala ya nuna mana min tana dauke da bayani iri-iri za mu yi misali na irin nau'ikan ha'inci da ake yi a wajen awo awo na mudu mudu ko awo na sikeli za ka ga mai awo da sikeli lokacin da zai siyar da kaya in zai auna za ka ga sikelinsa sai dai ka ga ya gota kan zero ɗin da waya ɗaya waya biyu wani hawaya waya uku amma in shi za a auna wa zai siya za ka ga ya juya sikelin bai ma ƙarasa hawa kan ziran ba da waya ɗaya ko waya biyu ko waya uku duk wannan nau'i ne na mai. nau'i ne na astaqsif da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a akai kamar yadda Allah subhanahu ta'ala shi ma ya yi tsoratarwa a kan ainihin wato irin wannan za mu dakata a nan sai yammacin gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana a shekaran jiya bayan mun tashi karatu ina tsokana ina cewa za mu rufe karatu ranar ashirin ga wata saboda kwamitin masallaci sun gaji Allah da ikonsa sai gashi na faɗa a bakin mala'iku wani uzuri na tafiya ya taso min da ni kaina ban san da uzurin ba sai a shekaran jiya da daddare wajen sha biyu saura aka kira ni ake gaya min tafiya ta kaso min wanda dole za ta samu rufe karatu ranar juma'a idan Allah ya kai mu ranar 21 ga watan Ramadan zan ballafai ranar asabar da izinin Allah 22 ga watan Ramadan yayin da kuma insha Allah ta'ala ranar 24 ga watan Ramadan zan yi wannan tafiya ku da haka ina fata yan uwa za su yi min uzuri kusan lamarin shekarun da wajen uku ba ma samun yadda muke so kowace shekara sai uzuri ya taso mun rufe karatu lokaci da ba to ka kan bude abin da muka Allah ta'ala ya karba mana ya kuma ba mu ladan sa inda muke kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana <laughs> so amin a ah, asusun marayu har yanzu abin da muke da shi bai taka kara ya karya ba kuma ga karatun za mu rufe shi ba a kan lokaci ba wannan yake nuni akan cewa akwai buƙatar 'yan uwa su ƙara dagewa su ƙara jajircewa su ƙara rufe ido wajen taimaka waɗannan 'ya'ya namu da ƙannanmu duk abin da ya kake niyyar za ka ba mu shi a ragowar kwanaki tun da yanzu za mu rufe karatu da Allah a taimaka daga nan zuwa kwana shida da suka rage mana a bamu insha Allah ta'ala kwamitin marayu za su yi duk abin da ya kamata kamar yadda a baya suka ci gaba da yi a lokacin da bana na insha Allah muna nan za mu yi magana da su duk da hanyar zuba ba mu zauna da su ba amma dai za mu ga me muke da shi kuma me muke tunanin za mu iya samu zuwa nan da wani lokaci kafin mu rufe karatu za mu ga za mu iya yi musu yadda muka saba abinci da kayan sallah ko kuma a'a iya abinci kawai za mu iya ba su amma dai da izinin Allah kamar yadda muka saba kowace shekara za mu hidimta musu hakan da muke Allah ta gan shi za mu yi Allah kuma ya karɓa mana Allah ta'ala ya karɓi ibadunmu ya gafarta mana zurbanmu mun so mu yi lancin a ranar juma'a ni dai shaidan ya mun da ne su ma kuma kwamitin ina ga sun manta ko abin da ya kamata ya kamata kuma mu yi lancin din gaskiya eh maganar jan ya sa mun da abin na durin da ina ka kwana maganar jan ne Eh? magana jan na ba da umarni a kira ta a gaya masa abin da muka hada ba ne mashi ba yanzu sai eh, nema uzuri saboda baka da lafiya da malam sala ne ko malam ya ba fada zan yi amma dai kai baka da lafiya ne ma uzuri mun samu kuɗi naira dubu arba'in da bakwai da ɗari biyar haka ne kuma sale abin da muka iya samu kenan a kwanakin da muka samu nemi taimakon ainihin wasu marayu wanda kuma na gaya mana akwai ɗan uwa da ya ce abin da aka haɗa a bashi zai cika ya siya mana sabon janareto to insha Allah ta'ala wanda zai kira shin in charge ne kuma dai mun sani yana ta fama da rashin lafiya yana fama da shuga mun sani wanda kuma azumin da yake yanzu ya ɗan uzura masa ya motsa masa abin ga kuma zazzabi da ya kwana biyu yana fama da shi da haka mun ɗaga masa kafa amma dai insha Allah ta'ala kafin na ballafai za a yi magana da shi kuma kafin mu rufe karatu za a kawo janareto kuma kowa zai gan shi da izinin Allah haka dukkan wanda ya taimaka muna roƙon Allah ya saka mishi da alkhairi dan uwa da ya bamu inji shi ma Allah ya saka mishi da alkhairi shi ma da yace zai cika ya sai sabo Allah ya saka mishi da alkhairi da haka neman taimakon inji ya dan rage mana aukin abin da zamu samu na marayu amma duk da haka dai ba zai hana mu yi wannan launcin din ba domin su mumine in za su ci saboda Allah ba sa cewa wannan ya hana wannan Ibn Usman Allah ya kara masa yadda yanzu zai bayar a ƙara nema ya bayar ranar yaushe monday a ina nan wannan monday din rana ita yau zan tafi insha Allah eh ga zuwa furzin shi ma ko da yake zuwa furzin za mu yi magana da 'yan kwamiti daga baya amma dai da Allah ranar monday kowa ya ci ko aljihunsa za mu yi launcin kafin ma mu fara karatu ko in mun tashi mu bari in mun tashi mutane sun fi cika ko idan mun tashi za mu yi launcin na asusun marayu insha Allah muna sare a iya ranar litinin a ce mun gama mun ma rufe asusun mun samu duk abin da muke so in Allah ta'ala ya yarda so da haka muna sa rai kowa zai ruko abin da Allah ta'ala ya hore masa komai kankantar ka zo ka bayar ka zo mu baka mai ka ce kai wana wana ka ba marayu kaza mu roƙi Allah ya karba ya baka lada in ma dan riya ne ka zo kai sai mu roƙi Allah ya yafe ma eh mana a gani a ce ka da kirji kai wane wane ka ba da naira miliyan biyu dan a gani a ce ka bayar sai mu roƙi Allah ya yafe maka sai Allah ya yafe ma ya baka lada bayan mun ma wa'azi amma dai mu kudin muke so wannan riya tsakaninka ne da Allah na'am eh Mm. interest ko dai loan riba e na'am asara a'a eh to ai galibi za ka ga su bankuna kasuwancin da suke yi ba su fiye yin kasuwancin da yake da rikra shi yasa za ka ga asara ba ta fiye shigowa ciki ba ba na jin ni da iya sani na da akwai wani banki da ya taba haduwa da irin wannan matsala a ce wai an yi asara eh sai mai kaya ko gaskiya bankuna ba su fiye yin kasuwanci wanda yake na risk ba shi yasa zaka ga in mutum ya zo ya karba in shi ya je ya asara wannan a kansa take babu ruwan banki zaka kai ma kudinka ai ba kai ka ba wanda ya je ya asara ba banki ba su fiye ɗaukar risk ba gaskiya in mutum ya karba da yarjejeniya in ka samu matsala wannan matsala ka ce daban sai ka biya su wanda kuma ka'ida ce wannan wadda bata saba wa shari'a ba sai dai in kasuwanci ne na nisa kai muka kulle yarjejeniya wanda aka samu asara to wannan za a zauna a raba asara in an tabbata cewa babu ganganci kenan Allah ta'ala ya samu dace akwai magana ne wala asa eh na manta ta ciwo Allah kuma na duba da Allah ya hakuri akwai tambayoyi da aka bani guda biyu ta farko ce dai an ga me bi ban amsa ba aka ƙara dawa da ita na manta ne yanzu ma kuma na ƙara mantuta amma dai insha Allah ta'ala duk da ban yi niyyar amsa tambayar ba har ga Allah ban yi niyyar amsawa ba dalilin da yasa ban yi niyyar amsawa ba shine wanda ya rubuto tambayar shi ya rubuto mana tambaya akan hadisi kwanaki wanda ne shi kira kafin amsa tambayar. kuma bayan na amsa tambayar sai na ci karo cewa mafi yawan tambayoyin da ya rubuta ya ji su ne a bakin masussuka wani shugaban 'yan ƙur'aniyun 'yan ƙalaƙato na katsina shi ya yi maganar shi kuma ya ɗauko maganar ya rubuto min tambaya don ya ji mai zance a kai ina fata an fahimta shi ya sa da ya ƙara rubutowa na duba tambayar ne biris da ita ba wai don ban da amsa da zan bashi ba ne ba tambayar da ya ƙara rubutowa kuma tana da alaƙa da maganar da Profesa Ibrahim Makari ya yi a kan hadisi ahad da mutawatiri sai ya ƙara ɗauko waccan maganar da ce kutan da mutane suke yi a kan matsalar sai ya ƙara rubuta min tambaya a kai kaga wannan tambaya ce ta fitina ba wai tambaya ce ta neman ilimi ba domin na tabbata in tambaya ce ta neman ilimi duk maganganun da malamai suke a kan matsalar ya yi yawo ya yi trending a media ya kamata a ce ka gani ka samu ansa tambayar ka tun kafin ka tambaye ni ina fata an fahimta domin profesa sani Umar Rijiyar mu hafi da ya yi magana ya kai so uku a kan duk abin da ake bukata a kan ahad ko mutawatir ya riga ya yi magana a kai shek umar hotora hafi da ya yi magana a kai shi ma magana sa ta trending da Bashir Aliyu Umar Hafizahullah shi ma yi magana magana sa ta yi trending. Profesa Mansur Ibrahim ya yi magana akai magana sa ta trending. Banda ɗin kun matasan malamai ƴan uwana. na yi imani da Allah zai wuya a ce a cikin malaman nan gaba ɗaya kai da kai tambayar baka ga magana ɗaya daga cikin malaman wanda ya magana akan wannan ƙabiyar da kai tambaya akai ba saboda haka ba na ganin cewa da akwai hikima a ta yaya da abu a ta yaya da abu a ji me wannan zai ce me wannan zai ce in dai gaskiya kake nema tsakani da Allah malami ɗaya zai yi magana wadda take shamila za ka fahimci abin da kake so ka fahimta za ka fahimci abin da kake so ka fahimta Mm. kuma na ba da wannan damar tun shekarun baya wanda yake da tambayar da take bukatar dogon bayani zai iya samu na a masaukina na amma akwai tambayoyin da da biyu ake kawo su nan majalisun, ni na sani kuma ina amsawa ina amsawa saboda ina ganin amana ce amma wannan tambayar dan ban amsa ta ba na tabbata Allah ba zai tambaye dan me yasa ban amsa ta ba mas'ala akan hadisi ahad ko hadisi mutawatiri ahad shine hadisin da mutum ke a cikin sahabbai ya rawaito mutawatir shine hadisin da sahabbai da yawa suka rawaito amma mazhabin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama tun a zamanin sahabbai zuwa lokacin ainihin wato attabi'un zuwa atba'u tabi'in zuwa baqiyatu salaf imam malik sai imamu ahmad bin hanbal sai imam shafi'i sai abu hanifa da ragowar malamai su shekul islam ibnu taymiya da ragowar malaman da suka biyo baya abin da suke dubawa a matsayin hadisi shine shin magana ta inganta manzon Allah ya faɗa in manzon Allah ya faɗa shi kenan an gama ba maganar ahad ba maganar mutawatiri duk ba su damu da wannan ba in dai manzon Allah ya faɗa sanadi ya inganta an gama magana sai dai in kana shakku akan manzon Allah ya faɗa ko manzon Allah bai faɗa ba in kuwa za ka yi shakku akan manzon Allah ya faɗa ko bai faɗa ba to za ka yi shakku akan Qur'ani dan manzon Allah ne ya zo da shi kuma hanyar da hadisi ahad ko mutawatirin nan ya zo ta wannan hanyar ƙur'ani ya zo tunda sahabban da suka rawaito hadisi su suka rawaito ƙur'ani suka koyi da shi ga al'umma in kai inkarin hadisi to ƙarya kake kana inkarin alƙur'ani inda ƙarshe ka ce kana ruwayar hafsu kana ruwayar warsu kana ƙarun kana hafsu duri kana susi kana ƙumbul kana khalaf alhamza kana kisa'i kana ibn amir da raguwar ƙurra duk wata ƙira'a da ka sani yadda can ɗin hadisi yake zuwa ga manzon Allah haka can ɗin wannan kira'a yake zuwa ga manzon Allah to wanne za ka inkari so da sai dai idan mutum yana da wani gilli a cikin zuciyarsa shi ne zai dinga fito da irin waɗannan tambayoyin yayi magana akan hadisul qudsi Allah yana da wata hanya bayan Qur'ani da yake isar da sako mu a mu na ahlus sunna Allah yana isar da sako ta hanyar hadisul qudsi hadisul qudsi in ma a gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta hanyar ilhama ko a aiko mala'ika kai tsaye ko a sanar da shi ta hanyar mafarki inda mafarkin annabawa gaskiya ne Allah yana ce masa kaza da kaza da kaza magana ce ta Allah amma ba Qur'ani bane ba shi ma in dai an same shi ta hanya sanadi ya inganta mun yi imani da shi kuma muna aiki da shi Zaka ya kamata mu san irin tambayoyin da zamu dinga yi wata tambayar wani za a ji yayi wanda bai yi imani da abin da yake tambaya a kai ba yana tambaya ne bisa ga tuhumar abin da yake tambaya a kai kai kuma da son gwaninta sai ka je ka dauko ka zo ka idan ka ƙure malamin da ke wannan tambaya wallahi tallahi bana kunyar in an tambaye ni abu ban sani ba in ce ban sani ba a kujerar nan bana mantawa an shayi min tambaya na ce ban sani ba ba abun kunya bane ba me waye ni me na karshe na ilimi sharaɗi ne don an turo ni daga national ni malami ne na kasa da ƙasa na zo na zauna ina tafsiri sharaɗi ne sai na san komai ba ne sai na san komai abin da na sani in an tambaye ni in ba da amsa wanda ban sani ba in ce ban sani ba je ka tambayi wani malamin "Ka ba nan ba dan an ce kai malami ne shikenan komai sai ka sani kai ba sharaɗi ne sai ka san komai ba so da haka in ban sani ba kai tsaye zan ce ban sani ba in na sani zan faɗa gwargwadon abin da na sani na ilimi in na yi daidai daga Allah ne in na yi kuskure wannan kasawa ta ce wannan shine ka'ida za ka tambaya daidai gwargwado wadda suke da alaka da ilimi kowa ya sani muna fassara ta muna yin a bayar da amsa ta amsa kuma alhamdulillah daidai gwargwadon yadda muka sani kuma na tabbata ana gamsuwa domin duk wata tambaya da za a min ina tabbatarwa a iya karamin sani na in na tashi amsawa zan ba da reference na aya qur'ani ko hadisi ɗaya ko biyu ko uku gwargwadon yadda na sani so da haka irin waɗannan tambayoyin ya kamata mu san su waye suke wannan fitinar ta hadisi ahad hadisi mutawatiri zato ne abin da ya kawo magana kenan ko zanniyu cewa hadisin a ce manzo Allah ya ce zato ne babu tabbas shaguruntum hafizahullah yayi magana Ke inda wanda zai faɗi irin wannan bai kamata dan tijjaniya ya faɗi irin wannan ya ce wai hadisin manzon Allah zato bane ba domin kai ɗan tijjaniya addinin ka gaba ɗaya akan zato aka gina shi akan zato ne ya ba da misali da salatul fati duk wani ɗan tijjaniya a ƙidarsa salatul fati annabi ne ya ba wa ahmad shehu tijjani hannu da hannu baki da baki zato ne wannan ko gaske ne annabi ya mutu shekara dubu da ɗari da wani abu da ɗari uku da wani abu kafin a haifi shehu tijjani amma a ce ya zo ya bashi daga kabarinsa ya taso ya bashi hankali zai ɗau wannan wanda ya zo yana magana hadisan nan cewa zato ne shi ne fawon yake ba da labarin cewa malaminsa yana sauki ƙur'ani a ƙasa da minti talatin ko magana jari aka ce ka karanta ƙasa da minti talatin an san ƙara yana mutane hankali ko zato ba zai ɗau wannan ba to wanda yake cewa malaminsa yana karanta ƙur'ani izu sittin fatiha bakara hamilar jinnati wannan a ƙasa da minti talatin shine dan ya zo ya ce hadisin manza Allah zato ne za ka damu malamin da ya ce a cikin shehunansa akwai wanda lokaci ɗaya yana karantarwa yana karatu yana rubutu yana istighfari yana tasbihi duk shi kadai a lokaci ɗaya aljani ne shi wanda yake gaya maka wannan duk wannan ba shi ne zato ba a cikin addininsa kuma ya yi imani da waɗannan abubuwan kuma ya ce ma yana zaton hadisin ba su ne ba gaskiya ba kai kafin munafunci ne yana da wani kulli akan manzan Allah shi yasa me yasa bai ce yana zaton maganganun da ake jingina wa shehunan su ba saboda su ya tabbatar yana da yaƙini gaskiya ne amma yana zaton akan abin da manzon Allah ya faɗa mu fahimci wannan abin da aka jingina da shehun sa kai tsaye mutsalikin ya yarda ya yi imani da shi ɗari bisa ɗari amma wai abin da aka rawaito daga manzon Allah shi yake shakka ne a matsayin zato hanya cikakken mumini zai zai faɗi wannan magana cikakken mumini ka yadda da maganar wani kai imani da ita amma ka ce kana zato akan maganar manzan Allah kuma har wani ya ɗauko wannan maganar ya zo yana neman fatawa a kai to kai ma ka je ka ci gaba da zaton mu dai mun yi imani kai dai ka je ka ci gaba da zaton ka amma mu billahi allazi la ilaha illa huwa ta duk abin da aka ce manzon Allah ya faɗa in dai na tabbatar da ingancin sanadin hadisi nan wallahi na yarda da shi ba na shakka ba na zato wannan shine ƙidata abin da na gamsu da shine ilimi malaman da suke rubutu akai ba wai sun yi ne da son zuciyarsu ba a sun yi ne don taimakon addini taimakon al'umma sun yi ne don su kiyaye wa al'umma addinin su shi yasa suka ba wa hadisan kariya ka je ka duba matakan da Bukhari yake bi wajen karɓa hadisi ka duba matakan da Muslim yake bi wajen karɓa hadisi ka duba ragowar matakan da malamai suke karɓa hadisi zaka ga namijin aikin da suka yi ba karamin aiki bane ba wallahi azima a wannan zamanin ba wanda ya isa irin wannan aikin da su ba iya ba akan sanadin hadisi ɗaya mutum zai iya maka tafiya kilomita dubu a kan raƙumi don ya je ya nemo ingancin hadisi guda ɗaya zai zai rubuta a cikin safinsa. Bukhari alaihi rahmatullah har babiye da yake tabbatar da magana akan hadisi a Ka je ka duba sahihul Bukhari in baka karanta ba. Babi guda ya gaba ɗaya hadisan da ya kawo ahad ahad ne a ciki. don ya nuna ma lalle hadisi ahad ingantacce ne kuma ana kafa hujja da shi hujja bangaren aqida hujja bangaren shari'a hujja bangaren komai ana yi da hadisi ahad ba wasu hadisi mutawatiri ba in dai ya inganta manzon Allah ya faɗa an gama magana kai da kake kokon to kai kake tunanin za a yi hujja da ahad ko ba za a yi hujja da ahad ba to da haka mu in hadisi ya inganta shine Imam Malik Abu Hanifa Ahmad bin Hanbal imamu shafi'i alaihim rahmatullahi jami'an ka je ka duba muqaddimar nasiruddin al-albani alaihi rahmatullahi ta sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo maganganun su da sanadi ingantacce dukkanin su sun yi ijma'i akan idan sah al-hadith fa huwa mazhabi in har hadisi ya inganta to shine mazhabin su in hadisi ya inganta shine mazhabin su hadisi ya inganta sanadinsa tiryan tiryan har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu ittiham bil kadib ba ba a samu inqita ba ba a samu shuzuz ba an gama magana mana manzo Allah ya faɗa mu ba ma wani shakka ba ma kokonto wallahi in dai zakai shakka kai kokonto tabbatuwar hadisi to wallahi ko ka faɗa ko baka faɗa ba kana shakka kana kokonto tabbatuwar alqur'ani to da ka ya rage naka dan kar na tsaurara ne amma wallahi da sai in ce duk wanda bai yarda da hadisi ba kafiri ne kuma wallahi azimi ina da hujja wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wannan ra'ayi na ne kuma ina kan ra'ayin ba kuma zan soka ba sai an zo min da hujjar da nake ganin abin da na tafi akai ba daidai bane ba na rantse da Allah duk wanda yake shakka akan ingancin hadisi masu ya inganta ya kafirta daidai yake da wanda yake inkarin ƙur'ani yake shakka a kansa ka je ka duba littattafan malaman tarihi gaba ɗaya mu da littattafan ulumul qur'an ka ji yaya aka haɗa alqur'ani Wadancan sahabban da suke rawaito hadisi su suka rawaito qur'anin da aka haɗa ma ba kake karatu da shi kai dan tatsi ne katan gardi da kake cewa baka yarda da hadisi ba waɗanda kake kushewa ɗin kake ƙaryatawa su suka rawaito ƙur'anin da kake sakama kake kama da shi kake hura hanci da shi haka ƙarya ne wai ya ce ma ya yarda da ƙur'ani bai yarda da hadisi ba wallahi ƙarya yake munafiki ne ƙarya yake ƙur'anin ma bai yarda da shi bane kawai ya fake da guzuma ne yana harbakar sana amma wallahi muna nan ko ba daɗe ko ba jima sai sun fito da aƙidar su ta sukan ƙur'anin shi ba muna nan da ku wallahi ku ba raina za ku ce na faɗa muku a kwana a tashi sai sun ware wasu ayoyin Qur'anin sun ce ba su yarda da su ba wallahi muna nan kuma za ku ce na faɗa ko ba raina wallahi sai an zo wannan jallar akwai ayoyin Qur'anin da sai sun ware su sun ce su ma ba su yarda da su ba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh